Hafiza, me yake nan. Ba wannan tambayan ce mai muhimmanci ba. Me yasa ka tafi ka bani tsawon shekaru? Wallahi ba za ki gane wani. Dama ba zan gane ba mana. Saboda kana tunanin ka saka ni cikin rudani, ya caza min kwakwalwata ta daina aiki ko? Hafiza ke tafi gida. Hafiza ke tafi gida. Kin ga nan wannan bayanan da kike nema ki jira tukunna in nazo za mu yi su amma ba yanzu ba. Ba zan jira ba. Me yasa ka tafi ka bani tsawon shekaru biyu da 'yan watanni? kuma sannan baka dawo ba baka kira ni a waya ka ce min ga kanan kana hanya ba kuma sannan ka san yadda jira yake da cin rai ko ga kanan yanzu ai yan mintuna ne kai kana jiran abin da kake jira ya faru bai faru ba kana ta faman duba agogo to bari ka je in gaya maka na gaji ko dai ka biyo ni ka zo mu koma gida ko kuma ka sake ni anan da Allah ki bar wannan magana na fa gaya miki irin wayannan maganganun da kike nan ba wurin yin sa bane ki bar wayannan maganganun ba na son sa da Allah Salim ba zan tafi ba Allah ka zo kawai mu wuce gida ki wuce fa na ce miki ba zan tafi ba sai dan fa taka ki da motar nan ba wallahi zan taka ki da motar nan to sai me ai ni gwanda ma ka taka nin ma in mutu in huta da wannan kazamiyar rayuwar haka kika ce haka na faɗa to shikenan jira jinin da kike gani kai wannan wani irin bacci ne haka na yi shi mai nauyi waye wannan da sassafa haka Waye? Sani Sani. Ina kwana? Lafiya lau. Da ake ciki. Wallahi har yanzu ba su haɗu ba. Amma ake kika ce yau. Eh, na ce maka yau ne saboda ina tunanin za mu samu yau. Shi yasa na faɗa maka haka. Supermarket ɗin da nake aiki ne aka riga aka siyar. to har yanzu ana situation ɗin abin ne amma na san da mu an kammala za a biya mu saboda shi yasa albashin mu ɗin ya ɗan yi jinkiri amma dan Allah ina roƙonka ku ɗan ƙara min ko da sati ɗaya ne amma ki san Alhaji ba zai iya jiran ki daga nan har zuwa sati ɗaya ba ko dan haka ki yi kanki mun leli ina baki shawara da ki nemi kuɗin nan ki kawo domin ki kaucewa fuskantar cin mutunci haba sani shekara nawa ina biyan ku kuɗin haya ba a taɓa samun irin wannan matsalan ba sai yanzu kai kanka ka sani rashin lafiyan abba ne asibiti sun riga da sun cinye min kuɗi shi yasa aka samu wannan matsala amma dan Allah ku kara min sati ɗayan nan ya ishe ni ki daina damuwa da sani na in dan tani ne da ba za ki ganni ba kamar yadda na gaya miki a baya ba ko zuwa ma ba zan yi ba zan jira ki samu ki kawo amma alhaji bai san wannan ba dan Allah sani ka taimake ni ka roƙa min alfarma a wurinsa ya yi hakuri ya bani sati ɗayan ya isa zan bashi. Ina gaya masa haka, cewa zai a gaya miki ki nemi gida. Ba zan gaya masa haka ba, don haka kina da dama da gayo har zuwa gobe da yamma. Ki samu kuɗin nan ki kawo, don haka ina miki fatan ki samu, don na riga da na san halinsa sai an jima. Eh. yana ina yana da rai ko ya mutu idan yana da rai allah ka dawo da shi idan yana cikin wani hali allah ka kubutar da shi idan kuma ya mutu idan kuma ya mutu allah ka ji kanshi ni kuma ka bani mafita ƙoƙarina ya kusa ƙarewa Kai, tashi ɓaya ka je ka shirya makaranta kaka makaranta. Yawwa Abba, ga jakan makarantar wanda ka so. Ina siya. A'a, ba na siya maka ba. Babanka ne ya sai maka, ya aiko maka da shi. Kuma sannan ya ce a ce maka yana gaishe ka. Kuma ka dage da karatu. Hmm, zai dawo? Zai dawo nan ba da jimawa ba. to je ka abba ki sauri ka shiga kasta rufe kaji sai ka dawo kaji mu je akwai matsala fa. Matsala? Wace irin matsala? Mama lokacin biyan kuɗin haya na yi. Kuma sannan kuɗin da yake hannuna gaba ɗaya bai fara bi ba. Sannan mama a cikin kuɗin ne muka hidiman asibitin Abba. Kuma gashi yanzu wata bai ƙare ba ballantana a biya ma albashi. Shi ne nake so don Allah mama ki taimake ni ki ɗan bani wani abu daga ɓangaren ki in haɗa da abin da yake hannuna in biya. Saboda ke ma na san matsaloli sun miki yawa. matsaloli ba za su hana in taimaka miki ba in dai har akwai duk da dai abin da kike yi shashanci ne sai da na gaya miki ki haƙura da salim mutumin da ya kwashe sama da shekara uku da watanni babu labarinsa kuma a wannan zamanin mai cike da hanyoyin tuntuɓan juna ko ba a faɗa ba an san ya mutu domin haka kowa ya ɗauka hanni mahaifiyarsa don mun haƙura tun alwalin sinadarai na nemi ki nema ma kanki sauki Saboda a sauke miki wannan auren, ki samu ki wani auren. Mama Salim fa bai mutu ba yana rayu, kuma zai iya dawowa a kowane irin lokaci. Wannan tsammani ne, bai kyauta tuki gina rayuwanki akan tsammani ba. To kin ga gashi yanzu abubuwa sun fara rikice miki, haka zaki ta ƙuƙuta kina yin komai, har lokacin da baki ankara ba, komai zai zo ya fi ƙarfinki. Kin ga, a sauke miki wannan auren kawai. ki aure ki samu mai ɗaukan ɗawainiyarki ko da ba za ki koma garinku ba ki samu wani ki aura. Mama bana ji a jikina fasalin ya mutu, amma duk ranar da na daina jin haka a jikina, in Allah yadda zan yi abin da kike so. To shikenan Allah ya taimaka, Ina kuma ya kame ki wani mafita. Amma fa ni a gona babu komai, in san ba dan ke ba, ni fa ba zan iya rike kaina ba. shikenan mama ba matsala, na gode sosai. Mama ban ga Hawa'u ba, halin dai bata tashi daga bacci ba. Aikin san Hawwa tana can cikin ɗaki. Bata fito ba ne. To ba matsala yanzu zan koma. To shi kenan Allah ya kawo mafita. Mama ki daina kawo wani kin saka aure na tabbata ita ba ta kaunar wannan batun. To amma kin san ko ba ta bukata dole zan gaya mata domin shi aure shi ne mafita. Haka kike gani me yiwa ita tana da wata mafita. Ba ta da wani mafita. Ita kaɗai ce a gidan sama da shekaru uku Allah kaɗai ya san wani da take toya. Babu fa wata waina da take toya. Dan ni ba irin binciken da ban sa an yi a kanta ba. Ba a kuma taɓa samunta da wani abu na Allah wadai ba. Domin ita ta kintsa kanta da mutuncinta ki nisance ta da mugayen kalamanki. naši? Ya naga kamar talatin kake bani. Naira saba'in ne kuɗin ki. A'a naira hamsin ne ɗari na baka a nan fa wurin zuwa na ne kullum kuma aka ake kawo ni. A'a naira saba'in ne kuɗin ki hajiya. Kai malam da Allah saura ishirin kuɗi na. A haka ne kuɗin ki na naira saba'in ne kuɗin ki. Amma me yasa tun tun da baka ɗauko ni baka gaya min saba'in ba ne. abin da ake kawo naira hamsin ki duba ki gani fa mai mashin ne na bashi naira ɗari amma shi ne ya ɗauki naira saba'in abin da ake kawo ni a naira hamsin wurin nan idan na fahimce ki kina faɗa ne akan naira ashirin ha ba na fisa naira ashirin to zan koma gida akan naira talatin ne ina nufin shi kaɗai ne da ke inda ba dan ita kaɗai ba ne kina tunanin zan zauna ne ina yin faɗa da shi akan naira ashirin to shi kenan mu je ciki zan ba ki in ban da iskanci kawai naira hamsin ne wani abu kina bani mamaki ni ban ga dalilin ki na zama da talauci ba ga ki kyakkyawa duk namijin da ya ganki zai so yi mu'amala da ke amma ban san me yasa kike son zama cikin talauci ba um, kina bani shawaran in bi maza kenan a'a ba shawara nake baki ki bi maza ba amma ina so ki ware wasu 'yan lokutan ki ki yi mu'amala da su ni da iya tunanina aiki kin fi kowa sanin darajar aure amma me yasa ke so ki bani shawaran da zan ci mutuncinsa auren da na sani shine wanda miji yake kusa ko kuma aka san inda yake ba irin wannan naki ba ni ba wai ina baki shawara ki ci mutuncinsa bane ina baki shawara ne ki dan samu lokaci ki yi mu'amala da maza hmm, to bari ki ji in gaya miki daga yau kar ki ƙara bujuro min da irin wani magana wanda ya danganci wannan ba na so in ko ba haka ba wallahi zan saba miki zan bata miki rai ba na so kai ki damu ba zan sake miki magana ba amma ke ce zaki yi min magana da Allah kina ji ana miki magana na ce zo nan Gani, ai ban san da ni kake ba. Na ji kana tsawa ne. Baki sani ba. You are not paying attention, shi yasa baki sani ba. Me kake so? Kawo min madara guda biyu, babba ta sace, pick. tunanin me kike na ce ki kawo min 3 crown za ki kawo min cake malam duk ka ce in kawo maka kuma su na kawo maka ya za a ka watsa min su a jikina ta ya zan ce ki kawo min abin da bana bukata ki dai kawai hankalin ke na wani wajen sha sha sha kawai malam kuka ƙara ce min sha sha sha duk ka ce in ɗauko maka kuma su na kawo maka ke subhanallahi me yake faruwa ne cewa yana son fi kuma fik ɗin da kawo masa kuma sai ya watsa min su a jiki kin ga Aisha sai ki koma ki ɗauko mai wanda yake so. Haka ya kamata ya ce min ba wai ya watsa min a jiki kuma ya ce min sha sha ba waye shi. Sarki ne mana tunda kwastoma ne. Di ya tsallake sauran shaguna ya shigo nan dole ne mu karɓe shi a duk yanda yake. ran kai daɗe, wani iri kake so a ɗauko maka? Ke wannan mutumin fa masifaffe ne. Jiya ma da ya zo nan guraren haka ya mana, yau kuma gashi ya zo kuma ya sake mana. Tunda har ya zo jiya, yau ma kuma ya dawo ai ba karamin masoyin mu bane so yake yi mana sayayya a cikin shago that is all ba wani abu bane ba ka ga ranka ya dade ka yi hakuri wani iri kake so sai a dauko mata eh rabu da ni kenan da Allah ka yi hakuri ranka ya dade aikinmu ne musamman ma duk wanda ya shigo nan wurin musamman mai da farin ciki musamman mai da duk abin da yake bukata saman man da abin da ke bukata wal ba ku san aikin ku ba ai ba ku san aikin ku ba kai hakuri ranka ya dade kuskure ne kuma kowa yana yin wannan kuskuren amma dan Allah ka ba mu lokaci domin mu gyara ka bani dan lokaci na maka alƙawari zaka fita kana murmushi insha Allah yanzu ranka ya dade wani iri za a dauko mata take so kuma eh ina nufin madan din ba saboda babu shakka kila ita ce ta caja maka ƙwaƙwalwa. kuma sannan ta yi jifa mu kuma ya faɗa kanmu. idan Allah ni ba ni da wata madan. Ranka daɗe kana nufin ka ce mun rashin madan ɗin ne? Saboda ka fi san rashin madan fa yana caza kai. To idan ma ba ka da ita, kai maza maza ka je ka samu domin idan za ka zo nan ta dinga rako ka. Saboda duk ranar da za mu yi rigima tsakanin ni da kai ta dinga shiga tsakani. Saboda wallahi ƙarfi gare ni. Sha sha sha kawai. Thank you sir. Wani irin madara za a kawo ma? dauki wayannan guda biyun ki samu sai ki tura min kyakkyan muje guda biyun sun yi eh tura min wannan kyakkyan muje ya haƙuri da kai daɗi Malama Nafisa. Na'am. Mun zo wajen ki. Waje na kuma? Kwarai kuwa. Me na yi to? Buɗe ciki mu shiga. Ba shiga cikin gidan bane mai wahala. Amma idan kun shiga to me za ku yi? Na so karki gaddama ki buɗe mu shiga. Domin ba na so mu tara miki maƙota. amma muna damar da in har kin ki za mu iya karya kofar mu shiga. officers ku binciki gidan nan kai dai ai ya kamata dai a sanar da ni me yake faruwa ko ba za mu zo cikin gidan nan mu fita ba tare da mun gaya maki abin da kika yi ba zauna ya za a yi in zauna alhali mutanen ka suna ta bincike min gida ba tare da an gaya min dalili ba idan ma akan kuɗin haya ne ai sai a sanar da ni ba ruwan 'yan sanda da kuɗin ki kawai renin hankalin 'yan sanda da kika yi shine dalili rainin hankali kuma me abin rainin hankali anan, ta yaya aka raina mai 'yan sanda wa yau ya ka yaro malam abba ya makaranta mana. abba dan makaranta malam abba wannan jakar taka ta yi kyau kaman wata butterfly kana so ka tashi sama ne waye sai maka ne? dama babanka yana aiko maka da sako ne very good officer ina so ku je da malam abba waje ina so zan yi magana da nafisa wai me ya haka ranka ya daɗe ya kamata ku sanar da ni fa menene wai malama nafisa ba a ci mutuncinki ba na ma iya bakin kokarina na ingana kare mutuncinki akan wannan al'amarin zai fi kyau ki bari a fita da yaron domin muna da magana mai mahimmanci da zamu yi da ki ni in je wajen ba nafisa hakan yana da matukar muhimmanci a hakan kaga abba ka je gidan su abubakar ka zauna ku yi wasa kaji idan na gama zan aika sai a kira ka Attends. Malama Nafisa. Ina jin You are under arrest. Arrest? Arrest kuma? To me nai haka? Idan muka je can za ki ji ko mene Kuma ina so ki amfani da wannan damar taki ki nemi lauya. domin kar ki je ki furta kalaman da ba za ki iya ya kanki ba domin wannan maganar za ta ki kotu me ya kawo maganar lauya kuma wai ni ku faɗa min mana wai me na yi ne wai idan ko baka gaya min ba babu inda zan je malama na bisa na mutunta ki wannan shine dalilin da ya sa na ce a fita da yaron ki ba domin maganganun da za mu yi na suna da ina so ki amfani da wannan damar na mutunta ki ne ba don komai ba saboda ina gudun a tara miki jama'a da makota duka su bayyana a gaban ki da kuma kama ki mutu ka zai iya zama tozarci a gari wannan shi ne dalilin da yasa nake bin ki ta a cikin ruwan sanyi idan kuma kin yi zan iya tafiya da ke da ƙarfi da yaji domin doka ta bani ni haka. Officer, arrest her. kin raina wa mutane hankali ko kin yi reporting a nan wurin cewa mijinki ya yi tafiya ya tafi adamawa wata uku ba a gan shi ba kina ta sintiri up and down ko an ji labarin shi ma'aikatanmu suna iyakacin ƙoƙarinsu domin su gano inda yake musamman ofisoshinmu da suke arewa maso gabas ashe duk abin nan da ake yi kin san inda mijinki yake kuma kin san abin da yake wane ne wani habarin kai daɗi ban fahimta ba me haka yake nufi kake yana mutane wayo mana kina so ki ce baki gane wane ne a tsaye a nan wurin ba kina so ki ce min baki san mijinki ya shiga kungiyar 'yan ta'adda ba? Kungiyar 'yan ta'adda? Kai ina! Wallahi kai daɗe, Salim ba zai taɓa aikata ta'addanci ba. So kina so ki ce min wannan hoton ya yi ƙarya ke Kina so ki ce min baki san mijinki ɗan ta'adda ba ne? Da shi aka kashe ma'aikatan jirgin ƙasa guda uku shekaru biyu da suka wuce. Tun lokacin, kina sanar da cewa mijinki ɗan ta'adda ne. amma take raina mana hankali wallahi ranka daɗe ban san komai a kai ba tun lokacin da Salim ya sa kafa ya bar gida ba mu sake ganin shi ba sannan ba mu sake jin ɗuriyansa ba aiken da yake miki a kare kare ba yaron ki ya gaya ma inspector mu cewa mahaifin shi ya aiko mashi da sabuwar jaka abba ya gaya ma inspector ne haka amma ni na sa shi ya faɗa hakan saboda ni na siyo na bashi na ce gashi daga wurin mahaifinsa. Amma a hakikanin gaskiya baban shi bai taba yi masa aiki ba. Kuma ranka ya daɗe ina yin hakan ne domin ya sa a ransa shi ma ɗin ɗa ne kuma yana da uba. Kuma sannan uban shi yana son shi. Saboda ranka ya daɗe ina so ne ya sa a ran cewa duk ranar da baban shi ya dawo ya ruga da gudu ya rungume shi yana murna yana shauƙi. Kuma sannan uban nashi shi ma ɗin ya tabbatar da cewa wannan igiyan da yake tsakanin ɗa da uba ban katsa shi ba wallahi ranka daɗe wannan shine dalili amma bayan wannan ni ban san komai ba <laughs> wannan wasiƙon wake aiko da su ranka daɗe ai wannan rubutuna ne ni nake rubutawa kuma idan baka yadda ba ka bani fefa da bairo sai in rubuta ka gwada ka gani. Ina yin hakan ne domin ɗana ya sa ran cewa mahaifinsa zai dawo. Sannan kuma idan ya dawo, ya dinga murna cewa babansa ya dawo. Amma ba a dinga tunanin ta yaya za a su saba da juna ba. It's alright. So kina so ki ce min tun lokacin da ya bar gida, bai ƙara bi ta kanku ba kenan. Bai sake dawowa ba, har yanzu zaman jiran shi nake yi. ga abin da mijin ke zama min ba za mu kama ki da laifi a yanzu ba amma ina so ki sani a duk sanda ya tuntube ki ko ta waya ko kuma ya kawo kanshi gida da shi, muna so ki sanar da mu idan kuma har ba ki sanar da mu ba kika bari muka yi bincike da kanmu muka gano to tabbas za mu kama ki za mu tuhume ki da cewa kina taimaka ma ɗan ta'adda da fatan kin gane na gane ranka ya daɗe duk da dai yanzu dai bana cikin hayyacina ina cikin ruɗani yaushe ku da zuwa sannu mama sannunku sannunku da zuwa ku shiga ku zauna ga tabar a baje ka zauna a kacu a'a nafisa ya biki zauna ba kin ga girki nike dora yanzu zan gama mama matsala ne gare ni wallahi dan Allah nake so mu dan tattauna wani magana akwai matsala mama maganan hayan ba ita bace mijinta to kullum cikin tunani an yi shekaru yana bani tsoro ko dai kin samu labarin rasuwansa ne Mama ai labarin mutuwar mutuwarsa ma tafi wannan daɗi. To menene ya faru? Mama yau 'yan sanda sun zo gidana. Suka kuma kama ni suka kai ni ofis ɗinsu. Sannan kuma sun tabbatar min da cewa Salim ya shiga ƙungiyar 'yan ta'adda. Salim? salim ɗin wallahi ƙarya ne ƙarya ne ba salim ba ne abin da nake ta faɗa ma kaina kenan mama amma sun nuna min hoton shi na ga salim kuru rike da bindiga sannan da mutane guda biyu mama ko mutanen fa da aka kashe kwanan nan sun tabbatar min cewa da sa hannun salim a ciki salim salim ɗin nawa salim fa kika ce mama shine ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin gani da idanunki ba wani gani salim ne kuma salim din ne kwarai shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Me faru? Baba na ya mutu ne? A'a, bai mutu ba. Abba, hmm? babanka bai mutu ba. Sai dai ya ƙara daga lokacin da zai dawo gida. Aikin da suka yi ne ya lalace. Yanzu sai sun ƙara gyara aikin kafin ya dawo. Yana nan bai mutu ba kaji? da ya sanin da suka zo gidan me suka zo yi bincike suka zo yi salim wasu kaya ne suka ɓace to kuma babanka shi yake tsare da wurin inda kayan suke wasu na'urori ne masu tsadan tsiya da aka ɗauke to shine suke zargin hadda babanka a ciki shine dalilin da yasa suka zo bincike cikin gidanmu yanzu su kama baban ba za su kama shi ba saboda ai ba su samu kayan da suke so a gidanmu ba abba ba wanda zai kama shi kaji da zai da gida insha Allah akwai tambayar da ke yawo a raina inda yadda kika yi bayanin yadda kika ga hoton yaya salim kenan an ɗauki hoton shekaru biyu baya ya aka ba a ga hoton ba sai yanzu ni ma tambayin da nema dpo kenan kafin in baro station wasu fulani ne suka yi ƙaura daga inda suke zuwa wani wurin sun zo tsallaka titi a daidai wani checkpoint sai sojoji suka tsaida su in charge da ke wurin ya ce a kayan kayansu kafin su wuce a nan ake gaya mashi cewa wa'annan mutanen fulani ne waɗanda suke yin ƙaura daga wuri zuwa wuri a wasu lokutan da yake shi ɗan kudu ne sai ya ce bai yadda ba a bincika su saboda 'yan ta'adda suna amfani da wannan ƙawaran da 'yan fulani suke yi domin safarin makamai da kuma abinci da aka bincika kayansu sai aka samu kyamara wacce take ɗauke da alamar kamfanin jaridar mikiya da suka tambaye su wake da wannan kyamara sai wani matashi ya ce wannan kyamara tashi ce so da aka tambaye shi ina ya samu sai ya ce wata rana ne ya fito kiwo shine ya tsinci kyamara shine ya je ya saka a cikin kayansa ya ajiye da suka tambaye shi ko ya san amfaninta ya ce masan bai sani ba a nan suka karbi kyamaran shi kuma suka bar shi suka tafi sun yi zargin cewa wannan kyamara za ta iya kasancewa ta ɗan jaridan mikiya ne wanda aka kashe shekaru biyu da suka wuce a wannan yankin da aka bincika kyamaran a nan ne aka samu wannan hoton abin da kowa yarda da shi ne wannan ɗan jaridan ya ga sanda aka kashe wannan mutanen guda uku amma kuma watakila ya ci karo da wasu 'yan ta'addan ne suka kashe shi zai iya yiwuwa ya ɓoye kyamara a wani wuri kafin su rutsa shi ko kuma makamancin haka abin da suka faɗa min kenan ni dai ban yarda salim ya shiga ƙungiyar 'yan ta'adda ba ban yarda ba akwai matsala a wani wurin in dai ya yi salim ne zai yi abin da ya fi haka yi salin mugu ne. Gidan ubanki ya zama mugu? Mutumin da ya taɓa jifa na da gatari, wanda da ya sami ni da ya naka ni. su biyar fa yana ikirarin sai ya kashe ni. Ni ma fa kenan wasu uwa ɗaya uba ɗaya. Shegiya da ya kashe ki da abin kunyan da kika ja mu gidan nan. Yanzu ba gashi ba ya rubuta gidan gaba ɗaya, ɗan lilan naki. gaskiya ni dai bana tunanin salim zai iya aikata abin da ake zargin shi da shi sai dai idan akwai wani matsalan dai ta wani bangaren sai ki yi ki tashi gida da ɗanki ku tafi dan dare yayi nisa yanzu to ai ni ba zai yi in koma gidana yanzu ba domin gidan nan dai ba zai kwanta ba saboda gaba ɗaya 'yan sanda sun gama hargitsa a nan yau za mu kwana amma dai ba ɗaki na ba saboda ina wayar dare me zai hana ta kwana a ɗakin ki saboda ina wayar dare ba za a takura mun ba kai wannan yarinya ba ta cin ba ka da abba ka mai da hankali akan karatunka babanka yana cikin koshin lafiya kuma ba shi da wani matsala yanzu kaji don haka babu abin da zai same shi kai dai kawai ka mai da hankali a karatunka kaji ka aikuwa. to ya kasuwa alhamdulillah to ubangiji Allah ya ba mu sa'a na manaja ya ce wai da kin shigo ki same shi a sama manaja kuma lafiya me zan mai eh to ni ma dai abin da ya gaya min kenan assalamu alaikum assalamu alaikum manaja an ce kana nema na ta mun samu labarin cewa mijinki ya zama ɗan ta'adda don haka ba za mu ce wani aiki da ke ba don ka fita mu gurin mu baƙin gini saboda an sallame ni. Nafisa, na'am, shiga mana. Um, Muktar ya ce min kana nema na. Ba ni ki neman ki ba yalla ba ki Bismillah. Malama ne fi ko? Eh. Kina da labarin cewa an sai da wannan store din? Eh na sani. Ko kin san sunan wanda ya siya? Eh an ce Ali Ali ko? kin san waye ala'alin? ban san shi ba ga ala'alin nan na kwana ranka ya daɗi <laughs> ai mun gaisa ko <laughs> kin gane fuskata ko eh na gane okay um, jiya da na zo siyayya ba siyayya na zo yi na zo ne in testin ma'aikata ga suwaye wanda suke a shirye su aiki tare da mu kamar yadda al'alistu suke son a yi aiki kuma a wannan testin da muka yi shi zai nuna mana wani ma'aikata ne za su yi aiki da mu based on yadda muke son tsarin aiki da wannan ne al'alistu suka yi fice suka gujewa abokan business ɗinsu kamar yadda suke a kan wancan tsarin gaskiya yadda kika karɓi hayaniyata kika yi standin wannan pressure ta hayaniyata ya burge ni wannan shi ya nuna cewa tabbas za ki yi aiki a ko'ina a cikin duniya wannan sunan shi abubakar abokina ne kuma mataimakina ne ni da shi mun yi decidin cewa za mu yi shiftin naki daga nan zama mai da ke garin Legas ki je a matsayin mai taimakawa manaja. Ina da plan akan wannan shi ne dalilin da ya ne. Shi mai tafiya ne. Bayan ya tafi insha Allah ke za ki shiga gurin ki mai gurbin shi. Abin da nake so ki wannan halin naki mai kyau na gari ina so idan kin ji ba wai ki zauna haka ba. Ma'aikatan da suke can ki training nasu based on tsari irin naki. don su zama cewa su ma suna da tarbiyya irin taki ba haka kawai zamu baki ba akwai gida da zamu baki da duk wani abu wanda ya danganci more rayuwa wanda zai sa ki zama comfortable a can akwai alkawarin salarin ki zamu mu rabanya shi har kashi biyar wannan shine abin da za ki ɗauka gaskiya na gode sosai ranka daɗe Allah ya saka da alkhairi domin wannan ba ƙaramar dama ba ce ba kuka bani amma sai dai ranka daɗe ba zan iya komawa lagos da zama ba saboda ina da aure <laughs> ai ba ki da aure tun da ba ki san inda mijin ke ke right yaushe za ya dawo ba ta sani ba na ga kin yi mamaki kamar yadda na san abubuwa da yawa akan ki ko kada ki mamaki wani bincike da ɗan adam zai akan tun na yi shi a kanki har yanzu kina da dama da za ki iya buɗe tunaninki sai ki decidin wani za ki ɗauka mai ya kamata ki kina da time je ki nazari ki ba ta um, a matsayinki na mai ƙwazo mai azaka a wannan store ɗin malaga da tafi kowanne sanin ya kamata a ofis to na gode sosai ranka daɗe Allah ya saka da alkhairi amin amin ba zan ki ne jami na bar ku lafiya magasin she's nice sosai sosai wallahi ina cikin tsakan mai wuya Allah ki tashi ki bani mafita idan har shawara kike nema to kina ma da wani zaɓin kenan ni ba ni da zaɓi saboda nawa ta faru ta ƙare ban gane ba ya kore ni ya kore ki ƙwarai kuwa jibi za a biya mu shi kenan daga nan an sallame ni me yasa to kin san me yasa saboda rikicin nan da muka yi da shi ne ni kuma ai ban san shi ba ne mutamma me zai hana tun da hankalinta ya fi kwanciya a nan din a bata a nan din mana ko ya gani a kakka damu da wannan ai ka san normally idan mutum ya saba da guri ba kasafai yake so ya bar gurin ba saboda ka saba da wannan ka saba da wasu with time with time za ta iya sabawa da canza. Kar ka manta ba, shi kasuwanci yana son natsuwa, kwanciyar hankali, sai ga mutum ya fi sa hankalinsa akan abin da ya sa kanshi a ciki kamar kasuwancin nan. Amma ban san tanin ba. A'a, ni fa abin da nake so ka gani. Ban damu da aikin ta ba da performance ɗinta da wannan a ciki. In Asmat tana Legas ɗin da zama, to ai ni na fi zama a Legas fiye da yadda nake zama a nan. Tana Lagos kana Lagos to me haɗa maganin Nafisa da zuwanka Lagos ko ba zuwanka Lagos ba kai da wannan aikin nake taimakon mahaifiyata da shi nake biya mata kuɗin asibiti ya uyi Aisha me ya faru kike kuka ba komai tana kuka ne saboda ka kore ni haka ne mahaifiyarta ba ta da lafiya kuma da wannan aikin take samu tana kai ta asibiti yanzu kina so a mai da ita in zai yiwu a taimaka mata babu abin da yake yiwa anan sai abin da nasu ina jina ina jan kunnanki wannan ya zama na ƙarshe kada ki sake ki ƙara rigima da kwastoma kina jina na mai da ke ne saboda dalilin nafisa amma ina mai tabbatar miki da kike yi kin ji na gode na gode sosai na fisa ga cikin cece ne ke me ki matsala aisha ya yi min canjin wurin aiki ya mai da ni sabon supermarket ɗin shi da ya gina a lagos sannan ya ce min zan zama mataimakin manajansa Da gaske? Wallahi da gaske nake miki, amma gaskiya ne ba zan iya ba. Me yasa? Aisha saboda ba zan iya yin nisa da Abba ba. Ke fisa. kina cikin ki kuwa? Ƙwarai kuwa ina cikin hayyaci na Aisha. A'a. Gaskiya ban ga alama. Me yasa to? Sha sai ga gaya miki dalilan. Ba zan sha ba ni sai kin faɗa mu. Kin san cewa Ali Ali yana da supermarket arba'in da hudu a faɗin ƙasar nan, banda guda biyun da ya siya daga bayan nan. Manaja ne ya bani labarin. Abin ma baki sani ba shine, Ali Ali ba shi da aure. Yana zaune tare da mahaifiyarsa ne a Lagos. Mahaifiyarsa Bayarabiya ce. Ali Ali ya kore ni daga wajen aiki. Ya mai da ni saboda ke. Ga babban waya ne ya siya miki. gashi kuma ya miki transfer zuwa Lagos inda yake zama saboda ki dinga aiki a kusa da shi. Ina ji kin yi sa'a sabon muhimmanci a wajen Ali ta yadda har yake son ki kasance kusa da shi. Jikina yana bani Ali Ali ya kamu da sanki. Wai ke me yasa ba yin komai serious ne? Wallahi am serious. Ta yaya mutum kamar wannan zai so ni? Mutum irin wanne? Gashi nan kuwa? Me kuɗi sananne kuma kyakkyawa duk duniya babu inda ba a san shi ba fa to idan ma kina tunanin wai Ali yana suna ne ina tunanin wannan kawai rashin fahimta ne irin taki me yiwa sha'awa ce ko ma menene ki tattara kayan ki koma Lagos nan dama ce ta zo miki Aisha kenan amma da kin fi kowa sanin cewa ni matan aure ce sannan kuma wannan ba alkhairi ne a wurina sharri ne kawai ko ki ga alkhairi ko ki ga fitina ni dai kuɗi kawai nake gani kuma ta kowace hanya zaki same su ina zaki kuma da Allah ya shaƙi ne saboda ba na son jin irin waɗannan maganganun daga wurin ki cire bani amma sai dai ba zan iya ta ba saboda gaskiya ba zan iya tafiya in ba ɗana ba kuma ba zan iya bari mijina ya dawo garin nan ya gana tattara kayana na koma lagos da zama ba shi yasa nake so don allah ka nema min wata alfarma don allah ka sa ya banna anan in ci gaba da aiki na na samu labarin ali sosai na fisa tun kafin yanzu. ina jin labarin zai sai gurin nan na fara neman sani a kansa wannan damar da ya baki idan kika ki karba za ki rasa aikin kika baki daya ba fa na ki karba ba akwai matsala ne kuma wanda kai ka san da ita ni abuna ba matsala ba ce mijinki ne tafi saboda shekara uku bai dawo ba akwai kyakkyawan zato ya mutu idan kuma yana nan da rai me hana shi dawa gare ki menene dalilin da ya kuntata rayuwanki saboda mutumin da baya duniya ko kuma yana nema bai damu da ke ba ɗana ya damu da ni kuma sannan ni nake ɗaukan nauyin uwar mijina don allah ka taimake ni kai masa magana ya banna a garin nan ba na iya masa magana ba nafisa domin har bukin jirgi ya sa an maki wanda zai kai ki lagos sai dai ki bari idan kin je can lagos ɗin kya masa bayani watakila ki sa a dawo da ke nan garin idan ya barki shi kenan wannan ita ce maganar gaskiya Legas kuma? Ai Legas ya yi nisa. Ke nisan kike gani ni kuma kuɗin nake hangowa. Akwai sakewa babu mai sa miki ido ko mai zaki. Haba na fisa. To me ma zan aikata da har zan ji tsoron idon wani? Idan kin je Legas za ki gane abin da nake nufi. Kin ga ƴata, rabu da mutuniyar banzan nan kin ji ko? Rabu da ita. Baba na ya tafi ya wani yanzu ke ma ki tafi ki wani. Kaga Abba, ba zan tafi in barka kamar yadda mahaifinka ya tafi ya barka ba. zan yi ƙoƙari da an samu hutun makaranta zan yi in dawo sannan kuma zan yi cikin duk yadda zan yi domin a maido ni garin nan da aiki wato idan kin tafi wa zai dinga yi ni makaranta to abba banda abinka hawa uce za ta dinga kai ka ai a'a ni ba zan iya wannan tashin asuba ba abba mai gidana insha Allah ni zan rinka kai ka makaranta da kaina ka ji ko Mm-hmm. Rajiya zuwan ki na farko ne Wallahi ko zuwa na na farko ke ne. da mutane guri guri. Wannan aiki ake kira da cin ɗakin tsamma. Lagos ɗin da ke, za ya dawo ba ta sani ba to wai wasan tambaya in kuka tambaye amma ya naga kamar restaurant muka zo ba masauki na ka kai mana ba ko eh nan ya ce a kawo yana ci zaman take wai yaushe jira zaman wai yaushe ah. Salamu alaikum. Na gajiya ka ce kun ƙarasu. Abin da za a yi ka wuce da kayan ta gida. Kaji? Yawa ka wuce da kayan ta bismillah zauna mana um, ya hanya hanya alhamdulillah kyau da zan yi riga malam masallaci in miki oda don na san abin da ke bukata nan gurin suna da shi sai dai kin san kuma mutum kowa da test din shi wannan menu din su ne ki duba da abin da kina so sai ki faɗa sai a place placing order um, excuse me dala ki zaɓa sai in shi magana bari ta zaɓa sai ka kawo mata abinci kaji wannan shi nan effect ɗin nan kawo kai daɗi na gode sosai ka da ɗawainiya kash haba ke kin cika godiya wallahi tallahi <laughs> ai you deserve it ai yi wa kai ne idan aka yi miki um, wannan abincin idan kin ci kin ji yayi miki daɗi to sai ki mai da gurin ya zama gurin cin abincin ki, gurin da za ki aiki ba nisa just walking distance ne daga nan idan kin fita ai ba nisa so idan test din ya miki sai ki mai da nan gurin ya zama gurin cin abincin ki, ko habaran kai daɗi ai daga ganin wuraren nan abincinsu zai yi tsada idan kuma na ce zan ci abincin a nan wuraren ai ba zan tara komai ba <laughs> wa ya ce miki ke za ki biya wa ya ce miki ke za ki biya alaikum salam <laughs> mun zo dai wajen cin abinci ba huta ai duka ɗin yin za ka samu hannu Wa ya ce maka ban da bayro ne? Ni na san dai anan baka da bayro. Ni dai samun hannun na. <laughs> Jikina yana bani. Ali Ali ya kamu da sauki. Yawwa. Iyayi. samu hannu a ah, aikin ka yi kyau sosai ok yau da yadda ni nake sa zuma that's great kai gaskiya aikin ka yana kyau stop ina barku lafiya <laughs> sauka lafiya yawwa gode Allah lafiya ganki so gloomy haka lafiya kalau ci abinci mana yawwa الله wannan ɗakin baƙi nan falon baƙi ne kuma yanzu ya zama naki wancan wanda muka wuce na hajiya ne <laughs> kin san me duk girma na ina ƙaunar mahaifiyata ba na so ne nisa da mama ko me nake a rayuwa ina so in ji na kusa da mahaifiyata um, na yana sama dani da abubakar a nan miki kafin ya aure <laughs> ya ware ya banni <laughs> to to kai kuma sai yaushe za ka yi naka aura sai na samu wadda ta dace to allah ya sa ka samu nan kusa ina kyautata da tanzan samu ah. nan shine ɗakin da aka ajiye kayanki kuma in ne a ciki ko bai miki ba ne a'a ya yi min amma kawai gani nake kamar bai dace a matsayina a ce a nan zan zauna ba ke har ina kika san matsayinki am ganiyat ganiyat ganiyat yawa ina gajiya wannan baƙuwata ce ita ce wadda za ta zauna a nan ina so ki ba ta kula sosai when i say kula i mean kula okay sir no problem sir ina ji yes sir i trust you <laughs> thank you na gode ina zuwa sannu da zuwa lagos yawa sannu mu je ciki ko A'a, wai da ina so ne in jira Hajiya ta fara fitowa mu gaisa tukunna. Ko ba yanzu za ta fito ba? Hajiya ba ta nan tana Dubai. Dubai? Eh. To har zuwa yaushe ne za ta dawo? Sani ba. Kina nufin kenan ke kadai ke kwana a gidan nan idan ba ta nan? Ni ma tafiya gida nake idan na tashi aiki saboda ina da miji. wa yake kwana a gidan nan idan ba ta nan eh shi kadai ne a sama sai kuma ke da kika zo shi kadai mm. shi kadai mm. Aisha ina cikin matsala wace irin matsala na kusa fa in rasa aiki na ta yaya abin da yake tunanin fa zan samu daga wurin Ali Ali to ba so bane wata dama kawai yake nema domin yake ta min hijabi na me yasa kike tunanin haka kulawar da nake samu ne daga wurin shi bai cancanci in same shi ba kuma sannan kin san a gidansu ma ya sauke ni wai ana zan zauna yanzu kuma babu kowa a cikin gidan daga ni fa sai shi za mu kwana ina mahaifiyar tasa hmm. ba ta nan ta tafi dubai an nuna miki alamar wani abu ne aisha bai nuna min ba amma ni na san komin daren dadewa zai iya nuna min nan gaba in ki shawara ina jin ki duk abin da ya zo miki da ke ki karba hannu biyu kada ki yarda hello ina ma ni ce ya aka yi ni ba zan samu irin wannan damar da take samu ba na menje ne Wa alaikun salam. Ya ce ki haura sama. Sama kuma? Eh, a sama yake karyawa, ina ga karyawa za ku Wai kina nufin daga zuwan ki har kin gama abinci kenan? A'a, kukansa namiji ne. Yana zuwa da asuba ne gama kuma. Ki haura baya son jira. Addu'a na canza kullum cikin tunani an yi shekaru kenan har yanzu bai dawo ba hankalin ta baya nan bata yi kwalli da shi ba zaman jira zaman jira take yi wai yaushe za ya dawo bata sani ba zaman jira zaman jira take yi wai yaushe za ya dawo bata sani know I'm always at your service. Have you seen? Na kwana. Ina gajiya. Lafiya ƙalau. Ya bakunta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Am ki ci abinci mana. Riki, kin san I'm always at your service. A ka bari, ni da kaina zan zuba. kuma ka san da safe idan mutum ya tashi ai ba a cika so yana cin abu mai nauyi ba um, nafisa ina so in yi amfani da wannan damar domin in yi magana da ke directly from my heart kina ji ina fatan za ki karɓi magana da zan miki da buɗaɗɗiyar zuciya insha Allah na san watakila kin fara mamakin irin kulawar da nake baki kuma kulawar gasha ta kai ƙololuwa an na sauke ki a gidanmu kuma na ce gashi anan za ki zauna kin san ba haka nake sauran staff tsina ba gaskiya dai kam akwai dalilin yin hakan dalilin yin hakan kuwa shine aure nake sanyi kuma ke ce macen da allah ya haɗa ni da ke farar ɗaya kika shiga raina kuma na bincika na ga ke mutuniyar kirkici ke dace ki zama matata <laughs> to na gode sosai amma na san dai kafi kowa sanin cewa ne matar aure ce ta yaya zan yi aure kuma bayan ina da aure ci gaba da kallon kanki a matsayin mata aure wata hanya ce ta ci gaba da bata kanki lokaci mijinki ba zai shafe shekaru hudu bai zuwa kuma bai kira waya ba biyu wani kwakwaran aiki ba sannan ba a jin labarinsa a ko ina amma kuma ki ki ci gaba da kallonsa cewa yana da rai mahaifiyata za ta baki labari ya kamata ki fito daga kurkukun da ke ciki ki sake sabuwar rayuwa mai yanci amma na san ka sani cewa ko da an saki mace haramun ne a nemi aurenta matukar bata kammala idda ba balantana kuma ni da aurena ta yaya zan yi aure alhali ina da wani auren to yaushe ne lokacin da ya dace yanzu ne ya kamata ki shiga kotu a sauke miki wannan auren ga dama nan ta samu da zan yi amfani da ita domin in kauce ma sa idan ma na yaudara rani. to kaga in dai har haka ne to kamar transfer in koma yau magana komawa ki yau ba zai yi ba sai kin tsaya mahaifiyata ta dawo kun gana tukuna to yaushe ne za ta dawo ba daɗewa za ta ba nan da kwana goma sha ɗaya za ta dawo a cikin kwanaki goma sha ɗaya nan kake tsammanin ka cimma burin ka kenan a cikin kwanaki goma sha ɗaya nan sai ki ƙoƙari ki nazari ki ga ki ga yadda yanayin aikin yake da kuma su ma'aikatan da suke ƙarƙashin ki to idan dai da maganan aure ai babu maganan aiki kenan kaga ya kamata a ce to in koma yau in ya so idan hajiya ta dawo sai mu sa rana in zo in duba ta amma gaskiya ya kamata dai in koma yau din maganar koma ki yanzu fa babu ita saboda akwai wasu abubuwa da nake so su faru kafin lokacin koma ki su menene <laughs> um, karki da mu kike ci na baka masu very soon za ki sani ka cuce ni har na buɗe raina ka shiga Eh. To amma ai bai gaya min za ki tafi ba. Idan ya saba yin abubuwa sai ya sanar da ke. To ina tunanin wannan din manta ya bai gaya miki. Mijinta baya kullum cikin tunani an yi shekaru kenan ka san me mun yi magana aure da Nafisa yau yarinyar nan ina ji baka ita zan aura a takaice dai za ta shiga kotu ta yi lodging complaint akan wannan mataccen ne so sai a kashe auren daga she will be ko hold on da Allah Abubakar eh, tana kira na barin amsa hello ganiyar. what are you serious ina ta tafi kaduna okay okay hello Abubakar abakar hajima yarinyar nan ta haɗa kayanta ta tafi wallahi tallahi wai kaduna kana ina kana kana ike je yanzu da Allah je min airport ka wai za ta hello yawwa ka je min airport yanzu wai kaduna za ta koma a daren nan ka je min ni barin je tasha ka je min airport tun da kana ikeja ni barin je tasha kaduna za ta koma this night oh my god juya juya da Allah juya juya juya juya juya juya juya na ce mu je mana mu je da sauri stop stop stop I say stop ba za a tsaya ba ba za ka tsaya ba za a tsaya ba ba zai tsaya ba ba za ka tsaya ba da Allah mu je mu je da Allah you land yourself in serious trouble back back ticket stop I say stop ba za a tsaya ba ba zai tsaya ba my god me sha gaban sa Nisa me yasa za ki tafi ba sallama Nafisa magana nake miki me yasa zaki tafi ba sallama? Saboda in guje mummunan ƙudurinka. Mummunan ƙuduri kuma? Ƙwarai kuwa, ko ka ɗauka ban gane ƙudurinka ba ne? Ka yi tunanin ban gane inda ka dosa ba? Ko kana tunanin na faɗa batun aure na ƙarya da kake yi? Ƙarya kuma? Eh mana, ya za a ka kawo ni ka aje ni a gidan da babu kowa a ciki sai kai kaɗai. Let's go river. Um, excuse me da Allah. Um, gida da kika gana kai ki bangaren mahaifiyata ne ta yi tafiya ko ne miki wani abu ne ai kana da niyyar yi ko ka yi tunanin wai ban gane mummunan kudirin ka bane ko ka zaci ban gane me kake nufi bane shi yasa ka hana ni tafiya ai ka san mahaifiyarka ta yi tafiya kun ba za ta dawo ba sai nan da kwana goma sha ɗaya tukunna ka manta ka ce min akwai abin da kake so ka aiwatar kafin lokacin abubuwan da za su faru ba irin abin da ke zato ba ne ni ma kuma ba irin matar da kake zato ba ce don haka ba za ka taɓa samun mummunan ƙudurin da kake tunani a kaina ba kuma sannan aiki da nake yi a ka ina so ka sani da shi nake ci da shi nake sha da shi nake sutura idan ka ga dama ka kwace wannan kai da Allah amma dai ni dai ina so ka sani ba za ka taɓa samun abin da kake nema a wurina ba driver let's go oga can i go no don't go excuse me please don't go um nafisa tun da kin yi min mummuna fahimta ki tafi amma da Allah ina roƙon ki kada ki tafi a mota saboda za ki sha wahala ba ki saba ba ya kamata ki using flight ki koma yadda kika zo din haka ya kamata ki koma sister cewa za ki tafi kiyayewa kin ji da Allah ki using flight kin ji

da Allah ka tsaya ka taimaka mata ta sai tiket kuma ka sai mata tiket dola ne a hannunta ka sai mata tiket haji wa alaikum salam am ga nafisa nan ta dawo za ta ci gaba da aikinta kamar yadda aka tsara salon a bata kuma duk abin da take bukata wanda ya fi ƙarfinta a yi mata bayan an yi mata sai a sanar da zaman jira take wai yaushe za ya dawo ba ta sani ba yaushe za ya dawo ba ta sani ba ai ga irin ta nan kin yi abu gashi ya sha miki kai kin masa mummunan fasara gashi ya daina kiran ki dukin dukin damu hmm, Aisha kenan ba na yin musun na damu domin na kamu da matsanancin san shi amma ba na dama nake yi ba domin mutunci na yana da matukar muhimmanci yana da shi ba zan miki musu ba amma sai ki bari sai an kawo mishi hari tukunna ko Nafisa na ki je gida yanzu ki shirya za mu je gidansa Ali Ali da ke nan garin za ku tuna da mahaifiyarsa السلام alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wuni yake? lafiya Ali ya mun bayaninki da kuma halin da kike ciki. Ya kuma mun bayanin duk abin da ya faru a tsakaninku. Na tausaya miki da farko, sabida na san hakan. Hakan ta faru da ni tsawon shekaru biyar da suka wuce. Lokacin ina kamar ki. Mijina ya tafi ya bar ni. Tsawon shekaru biyar daga ƙarshe na haƙura kotu ta kashe auren na auri wani. Har yanzu nan da muke magana da ke ba a sake jin ɗuriyarsa ba. Don haka ki daina tunanin mijinki zai dawo. Ki sa a ranki cewa mijinki ya mutu. Domin duk mutumin da ya kai tsawon lokacin da Ali ya min bayanin cewa mijinki ya tafi, ba shakka ba zai taɓa dawowa ba. Saboda haka, ki sa a ranki cewa mijinki baya raye, ki masa addu'a, ki kuma share hanyar wata sabuwar rayuwar ki bi. Insha Allah Sai kuma maganar kwankwanto da kike yi akan Ali. Ki daina. Ali da gaske yake yi, saboda ya mun ki tun kafin ki sani. Da haka, da zarar kin ƙwaci kanki, za mu zauna za a sa maganar auren ku ayi. Mun sa an yi bincike a kanki, har na ba tare da kin sani ba. Kuma shaidar da muka samu na kamewa da riƙe mutuncinki ta yi matuƙar burge ni. Don haka ban damu da sanin ko wace ce mahaifiyarki ko mahaifinki ba. Ko Fir'auna ne mahaifinki, yadda bincike ya haska mana ki, Ali zai aure ki. Idan kika lura, Fir'auna ɗin ma matarsa ai ‘yar aljanna ce, domin duk wanda ya yi da kyau, mai kyau ne a gurin Allah kuma zai ga da kyau. Gaskiya ne, Umma. Maganar kotu kuma, duk wani abu da ake bukata na kuɗi ko wani wanda ya tsaya miki, ki neme ni insha Allahu zan yi komai. Na gane mama. Duk wata magana yanzu na baki dama da ni za ki yi ba da shi ba. Kin gane ko? Ba wata matsala mama. Sannan uwar mijina ma da kanta ta bani shawaran cewa ya kamata na je kotu domin a raba auren nan. Saboda ni ma in samu na yi wani auren. Na sarki, ka ji mutuniyar kirki. to Allah ya sanya alkhairi amin amin amin yanzu kai kokari ka tashi ka kai ta gida kaga dare ya soma sha ɗaya fa <laughs> mun ai ke kika cinye mana lokacin gaba ki <laughs> ai da ka sani ma da gobe ka kawo ta to ai <laughs> na kago ta fuskance ni nemo to ai shi ke na gashi yanzu ta fahimce ka sai ka tashi ka kai ta gaskiya ne tsarabar tana nan sai ka ɗaukan mata ok ne na ƙaramin fara na ko exactly yawa to na gode yawa kin sani ki karɓa nan ba ta sai mu riƙa waya kin ji ko a gaida gida yawa ki ta haƙuri fa ko yaushe za ka yi naka aura? Sai na samu wadda ta dace. To Allah ya sa ka samu nan kusa. Ina kyautata da tan zan samu. Salim,

ثواني ثواني ثواني. كيف أوريك أنا؟ mu waye ba za mu kama ki da laifi a yanzu amma ina so ki sani a duk sanda ya tuntube ki ko ta waya ki kuma ya kawo kanki gida da kanki ina so ki sanar da mu idan kuma har ba ki sanar da mu ba kika bari muka yi bincike da kanmu muka gano ki tabbas za mu kama ki za mu tuhume ki da cewa kina taimaka ma ɗan ta'adda da fatan kin gane na gane ranka da daɗi Да. Har yanzu kana tsoron bisa dukkan alamu kin manta ne Na ga ban samu tarba mai kyau daga gare ki Duk inda aka yi na risha shi daga cikin zuciyarki. Waya wannan wanda ya kawo ki a musu. Abin da ya kamata ka fara tambaya kenan? Ba ta yaya muka rayu tsawon wannan shekarun da ka tafi ka bar mu ba? baya aka yi ɗanka abba ya rayu ba baka tambayi yaya mahaifiyarka take ba duk baka tambayi wa'annan ba sai wannan duk wannan ba za su halaka ki wanda nake tambayin ki akai shine zai halaka ki idan kuma ya halaka ki ya halaka ni wane ne shi ubangidana ne wanda nake aiki a supermarket ɗin shi aiki ma kike yi to ya zan yi idan ban yi aiki ba da me zan samu in rufa ma kaina asiri har in biya ma danka kuɗin makaranta idan ban yi aiki a supermarket ɗin nan ba ga min yadda zan yi to amma me kai mai supermarket ɗin gaba ɗaya zai ɗauko ki kawo ki gida nan hanyarsa ce ko da yaushe ta nan wurin ke wucewa shine ya sauke ni kake nuna ban san maza ba namiji kare ni don ce gina shi shine takalmi shi ɗauka yake kullum ina gaya ma kaina ba zan mutu ba sai na dawo gare ki duk inda abubuwa suka min tsanani in na tana ki sai in ji daɗi duk dare sai na yi mafarkin ki duk juyi na sai na ambaci sunan ki ashe ki kina can kina wani rayuwar ki da daban kin ma manta da a cikin irin wannan halin na rayu har wasu suna tunanin cewa ka mutu amma hakanan nan ne haƙuri na sa hannuwana na toshe kunnuwana ba na ji ba na gani kullum ina saka soyayyarka a cikin zuciyar ɗanka kullum da hotonka nake hira sannan ko da yaushe idan na sallamar da sallah kullum sai na maka addu'a amma kuma ka rasa da me zaka saka min sai da wannan ka zama mutum abin kyama a haka kake tunanin in yi tattalin soyayyarka to bari ka ji in gaya maka ka fita ka koma inda ka fito in ba haka ba zaman ka a cikin gidan nan babu abin da zai haifar min da shi zai sa ni cikin hatsari ne hatsari hatsari ne ni yanzu yanzu ni na zama hatsari a wurinki an gaya min ai police sun zo har cikin gidan nan sun kama ni sun kai ni ofis ɗinsu sannan kuma sun nuna min hoton karke da bindiga da mutane guda uku na wanda aka harbe ma'aikatan jirgin ƙasa. yanzu ke kin yarda da su eh yanzu ke kin yadda ni zan yi zama ɗan ta'adda to da wa zan yadda idan ban yarda da su ba da kai wanda ka gudu shekara da shekaru baka dawo ba ko kuma da su zan yarda su da suka nuna min ka da bindiga a hannu sun faɗa min cewa a duk lokacin da ka tuntuɓe ni in sanar da su idan kuma ban yi haka ba har suka gano da kansu ni ma din za su kama ni kuma za su saka ni a cewa ina ba ma dan ta'adda taimako. ki sake kira na mai aka ta'addanci, ki sake sake kira na haka. Ka daina daga murya. Na daga. Na ce na In Inda har za yake mu hukunci ba tare da kin jina ba. Ma yake sa ki jina a bangaren ba. Dole na daga murya. Tunda har ke za ki ba ki san abin da zan yi da wanda ba zan iya yi ba. Eh, dole na daga murya. to ai shi kenan gwara ma an kashe kaina an huta me yasa ba za ki jira har in dawo ki zo ki jira bangaren hmm. na yi jira har na gaji shekara uku da rabi salim kuna hanyar adama in ta'adda suka tara hanyar sai kama a lokaci guda har da waɗannan mutum ukun da ake magana su ma a cikin wata moto ƙirar suka haɗa da mu ga baki ɗaya suka tattara masu kashe garin mu cikin daji a cikin mu akwai wani shehin malami da suka kama shi shi sun sake shi tun aure na zo ne karya ma na ce ni ɗalibinsa ne amma duk da haka suka iya da suke shi kaɗai suka sa ya bar wurin kafin ma su tafi da mu suka tafi da mutum ciki suka tara mu suka ci lalle sai mun zama sojojin suka fara gwada jarumtar mu da harba wa'annan mutane ni aka fara jin aka ce tun da ni ne ɗalibin malam suka bani bindiga suka ce ina harbuwan nan na irga uku ga wani na a gefe da kake ga hannun sa aka irga uku in ba harbe shi ba ne sa harbe ni haka ba yanda zan yi haka na sa bindiga na harbe shi sannan aka janyo wani shi ma suka janyo wani shi ma suka ce kashe wani haka nan suka sa tun da kashe junan mu aka fara wasu masu karfin jikin su ma aka ba su bindiga aka ce su ma su kashe masu raunin ciki ƙarshe mu nan da aka fara gwada mu aka kwashe mu aka shiga da mu can filin training haka muka je muka kwashe watanni muna ta shan wahala ana ba mu horon ƙarya ana ta faɗa mana hudubobi na ƙarya don dai a jirgin tunanin amma ni kullum na kwanta bacci tunanin ki nake haka ne ta kokawa da roɗin da suka saka ni na ƙidilmiya domin kawai tunanin ina da ke ɗage har zuwa lokacin da na samu na tsere daga wuri watanni na goma sha shida Na wurin tun da na samu na tsere haka na dinga rayuwa a cikin daji na rasa hanyar ɓullewa ina cikin tafiya a cikin daji na ci a cikin wani ƙauye haka na samu wani wuri na laɓe a cikin da dare na ga wata babban mota na musamman ta yi lodin riɗi za ta tafi lagos ban shigo kaduna ba sai da asuba na sauka a motar nan na laɓe ban zo gidan nan ba sai na bari dare ya yi kowa ya kwanta ne shigan mahaukaci a ta wani ba wanda zai gani ce ba mahaukaci ba ne wannan shi ne gaskiya abin da ya na san ba lalle ba ne ke da ni domin in sanda sai riga sai riga na kawo labari gurin na yarda da kai wallahi na yarda da kai salim amma yanzu me abin yi abin yi ɗaya ne tashi mu bar garin nan mu tattara kayan mu gaba ɗaya mu bar gidan nan mu yi mu canza sunayen mu da zai yi a wani gari na gaba. Gaskiya ba zan iya gudu in bar garin nan ba Sale. Na tabbata akwai hotunan ka a hannun jami'an tsaro. Suna neman ka. Ka ku ga ai gudu ba zai yiwu ba. Mutane nawa ne ake neman su? Waɗanda har abada ba za a taɓa ganin su ba. Kawai ki faɗa min in dai ba za ki bi ni ba ki gaya min kuɗi. Haba Salim, ka yi min adalci mana. In gama rayuwata a cikin wahala sannan kuma in ƙare ta a cikin gudu? dalla dakata wace wahala kika yi ina kika san wani wahala kawai da ki faɗa min cewa kin samu mai kuɗi ya hure miki kunne ya canja miki tunani a kaina kaga salim babu wanda ya canja min tunani a kanka idan har abin da kake gaya min cewa gaskiya ne ka miƙa kanka ko wurin 'yan sanda idan suka je suka yi bincike bincike ne kawai zai iya wanke ka kaga sai ka dawo mu yi rayuwar mu cikin 'yanci ba sai mun dinga wani guje-guje ba. Oh. ka kai na wurin 'yan sanda ko shi kenan su kama ni su kashe ni ko ki kuma ki zai ki auri wanda kike so ko me yawa ma kun daɗe kuna aikata fasikanci da shi yan salim zargin da zaka yi min kenan in kwashe tsawon shekaru ina zaman jiranka amma ka dawo zargin da zaka yi min kenan to na gode to hatta mahaifiyanka ma sai da ta bani damar in je ko ta araba min aure na ni da kai domin in samu dama in yi aure amma na ki wallahi salim na yi da na sanin aurenka

tsinin mai ya kai ya na ki rubuta mai suci me za ki faɗa min yanzu fasika me za ki faɗa mu kar ka ƙara kira na da fasika ba maganar fasikanci muke da shi ba maganar aure muke yi maganar aure ta yaya za ki aure shi bayan kuma kina da aure na akan ki? kotu ce za ta raba aure na da kai sannan ta bani daman yin aure da shi kuma mahaifiyarka ce ta bani wannan shawara kike yi kike yi munafuka wallahi kala kike baki ta ba baki ziki aure akan aure na ba wallahi sai na aure shi Salim kuma shi zan aura ba kai ba ka fita daga cikin gidan nan idan ko ba haka ba wallahi zan kira maka yan sanda na rayu cikin wahala domin ki ki rayu cikin jin daɗi domin wani kina ta hankoran in dawo gida domin ki kuma kina kuma ki bar gida na domin wani ina burin ki tsawon rai domin in daɗa samu ko kuma kina goro in mutu ni zai ki samu me za a yi da ke me za a yi da ke na sa me za a yi da ke hajiya wallahi yana da gaskiya sannan akwai wani shahararren malami wanda zai shaidan shi Ajiya don allah ki taimake ni yana da gaskiya kar ku bari kashe shi ali don allah ka taimaka ma saboda na san kana da connection ɗin da zaka iya sawa a sake shi don allah kar ka bari a kashe shi ajiya wallahi yana da gaskiya ali yana da connections amma me zai sa yi amfani da su wurin kubutar da tsohon mijinki Ali ba zai kubutar da mijinki ba, sai bisa sharaɗi guda ɗaya. Hajiya na yadda wani sharaɗi ne. Sharaɗin shi ne, ki ma alkawari idan har mijinki ya fito, to ba za ki ci gaba da zama da shi ba, Ali za ki aura. hajiya na yadda matukar zai kubatar da shi ni kuma na miki alƙawari aure na ni da shi ya riga da ya gama karewa alizan aura Dima na miki alkawari idan har kin ga mijinki bai kubuta ba to ba shakka abin da ya faɗa sai dai in ba gaskiya ba ne